Shugabannin kungiyar ma'aikatan rediyo talabijin da wasan kwaikwayo ta ƙasa wato Ratawo ƙarƙashin jagorancin Kamar Kabiru Tsanni sun dai ziyarci gwamna Bello Muhammad a fadar gwamnatin jihar Kenan Gusau domin su sanar da shi a hukumance matsayar da kungiyar ta cimma na gudanar da babban taron ta na ƙasa da ke tafe a jihar Zamfara da kuma neman amincewarsa. Da yake marhabin da tawagar gwamna Bello Muhammad ya bayyana kungiyar ta Ratawo a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fagen ci gaba la'akari da irin gagarumar gudunmuwar da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa ga ci gaban kowace al'umma gwamnan to sai dai ya ce tari kafafen yada labarai a ƙasar nan kan haifar da tarnaki a faɗi tashin da gwamnati ke yi na tabbatar da tsaro ta hanyar rashin bin ka'idojin aikin su yadda ya kamata wajen ba da rahotannin ababen da ke faruwa a wannan bangaren gwamnan ya hakikance cewar da a ce kafafen yada labarai a ƙasar nan za su baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kan da ya kamata da an magance kashi saba'in daga cikin ɗari na ƙalubalen da ake fuskanta a fagen yaƙi da 'yan ta'adda da sauran masu aikata miyagun laifuka a ƙasar nan tare da yin kira ga ƙungiyar tawo da ta yi da gaske wajen samun canji ta wannan haujin gwamnan ya kuma sanar da amincewar gwamnatin jiha ga buƙatar da ƙungiyar ta gabatar da gudanar da babban taron ta na ƙasa da ke tafe a jihar nan yana mai ba da tabbacin cewar gwamnati za ta ƙarfafa da kuma agazawa don tabbatar da ganin taron ya yi armashi matuƙa yana mai ba da tabbacin cewar shi da kansa zai halarci wannan taro da izinin Allah. Tun farko a jawabinsa shugaban kungiyar ratawa na ƙasa Kwamar Kabiru Tsanni ya ce sun yanke shawarar gudanar da babban taron kungiyar na ƙasa da ke tafi a jihar nan la'akari da irin gagarumin nasarar da gwamnan ya samu a bangaren kokarin magance matsalar tsaro da ta'addabi jihar Zamfara a tsawon shekaru kamar tsanni wanda ya tsokaci kan wasu muhimman nasarorin da gwamnan ya samu kawo yanzu musamman ta fannonin tsaro gina al'umma da bunƙasa jiha da ya ce sun burge kungiyar matuƙa ya ba da tabbacin cewar 'ya'yan kungiyar za su ci gaba da ba da goyon baya da haɗin kai don ci gaba da samun nasara. Gaskiya bismillah tun da muke irin hidimai in samu amince ta kai tsaye ina ga ma'aikata ga lokacin nan irin wannan gwamna ya ba mu amince ta kai tsaye ziyarar dai ta samu halartar shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi ta ƙasa comrade ibrahim khalil da kuma jami'an kungiyar tawu na jihar zamfara karkashin jagorancin comrade ibrahim bello garba gusau jamilu ibrahim gusau